yawwa rama asuba rama azhar rama la'asar rama magariba rama isha ba samu na yi su ba aiki sun ka shiga aiki salamu alaikum sai dai alaiki salamu ina wuni lafiya ne ba gajiya Allah gidan sakina nake nema gidan wa sakina sakina gidan sakina eh A yi kin baro a baya kin baro gidansu kin a baya kin gana idan kika buna ai kuma yanzu daga nan din na fito dukkan gidajen nan au na manta nan zaki bi kin bana kin gana in kika ba akwai kwararo loko ya fi arba'in sai kin shanye shi sannan sai ki tsallaka unguwa uku in kina tsallaka unguwa uku sai ki sai ki ta kasa wajen mundubawa daga wajen mundubawa sai ki karkato ki dawo ku motsu daga za motsa zaki zaki akwai hanya tana nan mara kwalta ta dauka ta ta ta doshi Zaria road nan masu kin allakawa ki tafiya ki tafiya in kin yi sa'a dab da zaka shiga mai duburi. gidan saki ne gidan saki na miki kariya ne wannan ba hayatu bane <laughs> ni ne wallahi to ai ita nake faɗi sakina taka haba yarinya ai ni da wasa ai da sai ce da Allah da ta kika ce da Allah gidan kofar hayatu mijin saki nake nema sai ce gida to shikenan na gode tana ciki a ah, tana ciki yawa tana ciki ko eh tana ciki tana ciki Assalamu alaikum Assalamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum. A'a. <laughs> Sakina zuwa. Mhm. Lalle yau a gari in ji maki bako. Gaya maki ma wahala na sha a hanya ina ta neman gidan nan sai da na ga hayata a waje nake tambayan shi. Gidan Sakina. Dama idan mana nan haka ke cewa gidan Sakina to gurin ita sakina da wanda ta tambaye ta ke bara na zuwa to yanzu gidan na wani ya bace maki ke ke ke ke ashe ba ki da hankali wata ma kuka tafi tafi ki bun kuma ina ce ke to kashe ina ce ke har idan za a zo a kwatance da gidan nan ana neman gidan hayatu sai a ce wa gidan sakina Nan ne gidan Sakina? Nan gidan hayati ne. Ban shiga aikin nan sannan ba sai da na shiga da zumman sai na gina gida. Na shekara talatin a Jos. Na dawo bil na shekara ashirin na aiki. Da kirjin zo tun daga Jos. Da kirjin zo da zan ciki. Da cin aiki. Amma ke da ke shashasha ce sai a shirin za ki dinga kwatancin gidana gidan sakina nan ba gidan sakina ba ne ina ga ba yi mace wani kotuwa aka ce gidan sakina in na dinga you're stupid ba hayata agab ban ba kuwa sai kuma kanki daga ruwa yanzu nan billahi la ilaha illa huwa saki hannunki kalli nan fuska da fuska kin yi sa'a idan na kara jin kin ce gidan sakina wallahi kan mu zan miki na kuka da mulo wallahi sai kin gaishe har zawa ciki alquran me yanzu na sai su mu dake bi kenan ana sake kunnawa you will see the consequences and I will deal with you In no the other. I told you. Ba ni shawo mama. Na je san bisa na dawo. Na kuma komawa na sake komowa. Gabas ko na shiga ta fi sau ɗari. Kuma kawai ki zo ki san zaki kamo ni. Gidan su ne, gidan su gidan mu. Gidan na da